kasancewa da ku da wannan la'asariya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa. kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. zahara Aminu fage Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan mun karkata shirye-shiryen namu ne musamman ma na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau bakwai ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan tuba. ke zara to yanzu kai in ke baki dokin sallah ne dai na fara haba aminatu kar dai a ce harkin gaza azumin ne yayi wuya haka a'a kawai dai ina allah allah ga na halarci sallar idi da sallar yanka ne da zan ce ko dai dan nama ne haba zara kika me muke tafi da shi ne a yau a yau mun samu bakuncin malamin da zai yi mana bayani akan falalar tuba to jama'a don haka a saurari shirin yau da gobe. masu sauraro yau Dr. Bashir Aliyu Umar ne ya amsa gayyatar mu malamin masallacin Alfurkan a Kano ba tare da bata lokaci ba malam gare ka. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma بعد ah, muna na yi ma masu sauraro murna da kasancewa mu cikin waɗannan kwanaki na ramadan kuma allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka da samun karɓuwar ayyukanmu da kuma zamantowa cikin yantattu a wannan wata da allah yake yanta bayansa daga azaba a zancen da zan yi tare da 'yan uwa abinda zan gabatar shine magana a kan attauba wato tuba a tuba ɗaya daga cikin kyawawan ayyuka ne da allah da manzansa suka ambace su a cikin alkur'ani da kuma cikin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin mukamai wanda wato allah yake yin a sakamako babba kuma akwai shine mabudin alkhairai da bawa yake nema daga allah ma'anar tuba shine komawa ya zuwa ga allah domin dukkaninmu daga allah muke kuma gare shi za mu koma saboda haka yayin da mutum ya tuba ya koma ga allah daga abin da ya kubuta daga abin da ya raba shi da allah abin da yake raba mutum da allah shine shaidan da kuma san ransa yayin da mutum ya bi shaidan shaidan so yake raba shi da allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata ya ce innama ya du'o hisbahu kunu min ashabi sa'i shi shaidan yana kiran rundunoninsa ne da su zamanto daga cikin ma'abuta wutar sa'ir wato mota wadda take mai ruruwa haka zalika ita ma shi ma son ran mutum yana raba shi da Allah ne ya kai shi zuwa ga halaka domin son rai idan ya yi ya ginu a cikin ran dan adam yakan zamanto ma shine abin bautarsa yayin da mutum ya zamanto ba abin da yake yi ba abin da zai yi sai abin da ransa yake so to tuba shine abin da zai bambare mutum daga wato kangin da shaidan ya sa masa ya mayar da shi wato cikin 'yan rundunarsa ya kuma fitar da shi daga kangin wato bin son rai ya zuwa ga komawa ya zuwa ga mahalicinsa shine ma'anar tuba to yana daga cikin mukamai waɗanda suke na ihsani na kyautatawar bawa wajen yin bautar bawa kamar yana ganin allah da kuma sanin cewa idan baya ganin allah to shi allah yana ganinsa tuba yana ɗaya daga cikin waɗannan mukamai da zai ba ma bawa wannan matsayi allah maɗaukakin sarki ya yabi masu tuba da cewa wato ibun al'abidun alhamidun sa'ihun bayina masu tuba wato Allah ya sayi rayukan muminai da dukiyoyinsu da cewa Allah zai ba su aljanna to sai ya biyo da wannan ya ce suwaye waɗannan bayin da Allah ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu da cewa zai ba su aljanna sai ya faɗi sifa ta farko tasu su ne atta'ibuna masu tuba zuwa ga Allah wato masu komawa zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce <clears throat> wa manta taba wa amila salihan fa innahu tubo ila mata ba duk wanda ya tuba ya aikata ayyuka nagari to wannan ya tabbata mai tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake wato na hakika na tabbatacce to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka zo na alherai da ya yaban tuba da allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani na fa'idar tuba a hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda allah yake son tuba daga bayansa ya ce wallahi allah yana yarda yana wato yin yana yarda da yana yarda da bawansa yayin da ya tuba ya yi murna da shi yayin da ya tuba a fiye da ɗayanku a ce yana tafiya da taguwarsa sai rana ta yi sai kishin shingida a ƙarƙashin bishiya ya yi bacci taguwan nan tasa tana ɗauke da kayansa da guzurinsa da ya farka ya nemi taguwan nan ya rasa yana cikin haka ya rasa inda zai sa kansa sai ga taguwan nan ta dawo tare da duk abin da take dauke da shi na kayansa da guzurin tafiyarsa to saboda murna har sai wannan bawan allah ya ce allah ni ne ubangiji kai ne bawana ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to yadda allah yake murna da tuban bawansa ya fi wannan wato allah yana so a koma zuwa gare shi domin babu abin da shaidan yake ƙi ga ɗan adam irin ya raba shi da tuba da komawa ya zuwa ga allah to shi wannan tuba menene ma'anar tuba ne kamar yadda muka ce tuba shine komawa ya zuwa ga allah ma'anarsa kenan a cikin wato a harshen larabci amma a wajen shari'a ma'anar tuba shine mutum ya yi nadama a kan abin da ya yi wanda allah baya so sannan ya yadda cewar abin da ya aikata din nan wato ya zalunci kansa ya cuci kansa wannan yana daga cikin nadamar sannan ya yi azama ya niyya cewa ba zai sake komawa ya zuwa ga wannan aikin da ya yi wanda allah maɗaukakin sarki baya so ba a cikin iyakar rayuwarsa sannan idan a lokacin yana cikin aikata aikin sabo ɗin ne to ya yanke ya dena domin wannan shine zai zamanto tuba na gaskiya to don haka allah wannan shine ainihin ma'anar tuba wanda yake na shari'a to kuma shine wanda allah ya yabe shi a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal na amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wadda take ta alheri tuba wadda take mai nufin alheri to tuba mai nufin alheri ita ce wannan tuba da hakika wanda mutum zai yi nadama akan abin da ya kubci akan abin da ya aikata sannan ya niyyar ba zai sake komawa aikin sabo ba matsawar yana da rai kuma ya yanke daga yin aikin sabo din to sai Allah ta'ala ya faɗi sakamakon wannan yace asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum janna tabbas ubangijinku zai kankare muku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku aljanna ya shigar da ku aljanna a ranar da Allah baya ba zai kunyata annabi ba sallallahu alaihi wasallam da kuma muminai hasken su yana tafiya a gaban su da kuma a daman su suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana hasken mu lallai kai mai iko ne bisa komai to wannan shine ainihin tuba saboda haka ayat ta magana akan at-taubatun nasu wato tuba wadda take ta nasiha ma'ana tuba wadda take akwai wadda take nufin alheri ita ce wadda shine tuban da ya cika wannan sharaɗai da muka ambata guda uku to wannan a cikin abin da ya danganci haƙƙin bawa da mahalici kenan abin da ya danganci haƙƙin bawa da mahalici idan ya yi wannan nadamar ya kuma azama ba zai sake komawa cikin sabo ba kuma ya yanke daga sabon to wannan ya yi tuba irin tuban da allah maɗaukakin sarki yake so to tuba yana zamantowa daga aikin da yake tsakanin bawa da allah kamar yadda muka faɗa to aikin kuma da yake tsakanin bawa da allah mafi munin sabo da bawa zai kasance ya yi ma allah shine sabo a cikin haƙƙin allah wato ya zamanto ya wato ya saba ma allah ta hanyar cewar shi ba musulmi ba ne ta hanyar kafirci kenan da shirka wanda yake kafirci da shirka to tubansa shine ya shiga addinin musulunci tubansa shine ya shiga addinin musulunci to kuma wannan tuban shine abin da ya fi komai domin shine wanda da daga ya yi shi inda ne wanda daga ya yi shi ya shiga addinin musulunci ya samu tabbatacciyar rahama ya samu tabbatacciyar rahama wanda kuma duk wanda ya tuba daga laifin daga wannan laifi babba shine ya zamanto musulmi wanda ya miƙa wuya ya zuwa ga Allah to sannan tuba daga manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai su ne laifuffuka waɗanda suke allah ya sanya haddi a kansu kamar sata kamar zina kamar yin kazafi ga mace wadda take ga mace ko namiji a yi musu ƙazafi duk waɗannan suna da horo da horo na haddi da Allah ya sanya to yana daga cikin manyan zunubai ko kuma laifin da Allah ya tsine ma wanda ya aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma mai cin riba allah ya tsine ma mai ba da rashawa da mai cin rashawa to irin waɗannan duk suna daga cikin manyan zunubai to tuba daga gare su shine shi ma kamar yadda ya cika wancan sharaɗin da muka ambata ya yi da na sani akan abin da ya yi sannan ya azama ba zai sake komawa wannan laifi ba sannan kuma ya bar aikin da yake yi na laifin in a lokaci. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma Malam Bashir zai kammala wa'azinsa. To sannan kananan zunubai tuba daga gare su shine shi ma mutum ya yi nadama kananan zunubai su ne waɗanda suke ba su kai manyan zunubai ɗin ba. Ah, waɗanda babu haddi a kai babu tsinuwa a kansu babu fushin Allah babu cewa an yi ma mutum narkon fushin Allah ban tsoron cewa fushin Allah yana kansa ko ban tsoron cewa ranar alkiyama zai haɗu da wato mummunan sakamako da azaba to wanda ba a yi musu waɗannan ba shi ne ƙananan zunubai to wanda yake aikata ƙananan zunubai tuba gare su shine ya bar shi ma ya kwabu ya daina aikata su ya daina ci gaba da aikata su to wanda ya tuba daga wannan dangane da abin da ya danganci bawa da mahalicci kenan to sai kuma abin da ya danganci bawa da halitta abin da ya danganci bawa da 'yan adam to wannan kamar mutum tsakaninsa da wani bawan allah ko tsakaninsa da iyayensa ko tsakaninsa da 'yan uwansa na jini ko tsakaninsa da matarsa ko mace ce tsakaninta da mijinta ko tsakanin su da 'ya'yansu ko tsakanin mutum da makwabcinsa ko tsakanin mutum da abokinsa kuma wanda za su haɗu da shi a hanya ko tsakanin babba da waɗanda suke karkashinsa shugaba da waɗanda yake shugabantarsu to duk waɗannan duk wato haƙoƙi ne suka rataye da juna a tsakankanin mutane da junansu to kuma a cikin irin wannan laifi na ka iya afkuwa to shi ma tuba daga gare shi wajibi ne to shi tuba daga gare shi bayan waɗannan sharaɗai uku da aka faɗa ana kuma ƙara wani sharaɗi ɗaya shine mutum ya nemi yafiyar wanda ya masa laifi saboda shi laifi akan wani haƙƙin wato halitta allah baya yafe haƙƙin halitta sai dai shi nasa haƙƙin sai allah ya yafe don haka idan mutum wani abu ya haɗa shi da wani bawan allah da ya yi masa da ya cuce shi ya shiga cikin haƙƙinsa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a lafiyarsa kai ko ma kuma ballantana ma ko a ransa to wajibi ne ya nemi yafiyarsa daidai in dai zai samu in kuma bai samu ya nemi yafiyar tasa ba saboda ajali ya zo tsakani ko kuma abin ya kai nauyin da ba zai iya zuwa ya nemi ya yafe masa ba ya faɗa masa ga laifin da ya yi to sai ya ce masa iya ce yin istighfari yana ayyukan sadaka yana cewa allah ya kai ladan gare shi domin wannan ya zamanto shine kubutarsa daga wannan laifin an ruwaito wani daga cikin musulmi da aka je wani yaƙi sai ya kwange a cikin ganima wato an samu cikin ganima sai ya cire dinare guda sai ya cire dinari ɗari kudin dinare ɗari ya cire tun kafin a raba ganima daga baya abin ya dame shi tuba san tuba ya zo masa shine ya je ya kai abin da ya ɗauka ɗin ya zuwa ga amirul mu'minin sarkin muminai a lokacin sayyidina muawiya ibn abi sufyan shine amirul mu'minin wato sai da ya so kai ma kwamandan yakin da suka je kwamandan ya ce shi ba zai karba ba tunda ya yi gululi ya yi kwange ya zo da abin da ya kwange da shi ranar alkiyama domin allah ya ce wa man yaghlul ya ati ma ghalla yawm alkiyama duk wanda ya boye ganima to zai zo da abin da ya boye ranar alkiyama da kwamandansa bai karba ba sai ya tafi wajen sayyidina muawiya ya ce to gashi na tuba zuwa ga allah na yi kwange cikin ganima ka karba sayyidina muawiya shi ma ya ce ba zai karba ba to sai wani daga cikin magabata daga cikin tabi'ai ne ma ba sahabi ba da ya je ya gaya masa malami ne sai ya masa fatawa ya ce kaga ɗauki kashi ɗaya cikin biyar ka son wato shine humusi ka je ka bama mu'awiya dole zai karba saboda haƙƙin baitul mali ne wato ka kai masa dinari ashirin dinari tamanin kuma ka je kai sadaka da shi ka raba ma bayan Allah Allah ya san kowa haƙƙinsa nawa ne a cikin wannan dinari tamanin ɗin kuma Allah cikin karincinsa zai kai ma kowa haƙƙinsa da wannan sadakar da kai shi ne kuwa ya yi haka da ya je ya gaya ma mu'awiyar ga yadda suka yi sai ya ce ina ma da Allah ni ma ya kimsa mun wannan fatawa ne maka wannan fatawa da wannan aikin da ya fi mun farin ciki bisa komai to kun ga wannan shine misalin wanda wato yake so ya tuba daga haƙƙin mutane da suke kansa sai ya yi abin da yake zai zamanto ya kakkaɓa wannan haƙƙin in ma ta hanyar ya nemi su yafe masa wa in ma ta hanyar ya biya su in kuma bai san su ba to ya yi sadaka da abin domin wannan sadakar ta zamanto ta kai allah ya kai musu ladan ya zamanto ranar alkiyama ba za a neme shi da wannan ba. to idan mutum ya tuba daga haƙƙin allah ko daga haƙƙin bayan allah ko daga duka to haƙiƙa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce fa'innahu ya tubu ilallahi mataba wannan haƙiƙa ya tuba zuwa ga allah ma'anar ya tuba zuwa ga allah wato ya kakkaɓe laifinsa kuma tuban ya yanke ya goge duk abin da ya gabata manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atta'ibu mina zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga zunubi to kamar wanda ba shi da zunubi ne ma'ana bai kamata mutum ya tuba ba ya rinka jin cewar allah bai yafe masa ba ko ya rinka jin cewa har yanzu shi mai laifi ne inda ya riga ya bar wannan laifin domin wani na ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake zuwa ya sauwala ma mutum mummunan zato ga allah domin yayin da mutum yake zaton cewa allah bai karɓi tubansa ba to shi fa allah yana cikin zaton bawansa ne da shi in kai mummunan zato ga Allah to sai ka samu mummuna in kai kyakkyawan zato ga Allah sai ka samu kyakkyawa na haka wanda duk yake kyautata zato cewa Allah ya karbi tubansa to tabbas kuwa Allah ya karbi tubansa ah, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, wa na tarrafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an tuba alaihim akwai waɗansu wato sun yadda da laifin da suka yi sun yi nadama wato sun yi da na sani sun shaida a kan cewa sun yi laifi sun cakuɗa mummunan aiki da kyakkyawa to tabbas Allah zai karɓi tubansu inna Allah asallahu an ya tuba alaihim wallahu gafurur rahim Allah inna Allah tawabur rahim Allah zai karɓi tubansu domin Allah mai yawan inna wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai alam alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim ai sun sani cewa Allah shine yake karban tuba daga bayinsa kuma yake karɓar sadakar da suka yi kuma cewa shi Allah lallai hakika shine mai yawan karɓan tuba mai tsananin jin kai wannan sunansa ne Allah jalla ala shi at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ma'anar wannan shine ko da mutum ya yi laifi ya sake komawa ya sake yin wani laifin to ya tuba ya zuwa ga allah daga laifin ya sake ya tuba in ya yi laifi ya sake komawa ya tuba in dai zai rinka tuba to wannan ya zamanto ba wanda yake shudewa da ci gaba da saban allah ba ne ko da kuwa ya sake yin wani laifin in dai har zai tuba to allah maɗaukakin sarki zai karbi tuban nan nasa ba zai kyale shi ba to kuma shi tuba allah yana karɓarsa matsawar wato lokacin da allah baya karɓan tuba bai zo ba lokacin da allah baya karɓan tuba shine dangane da kowane mutum idan ajalinsa ya sauka wato ya kai algargara wato rai ya kawo makogaro ido ya kafe lokacin da sai dai tafiya ana ganin mutum an san cewa yana cikin siyaki mutuwa zai yi to a lokacin ne idan ya tuba allah ba zai karɓa ba allah ta'ala ya ce inna mattaubatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima Allah tuban da Allah yake karɓa shine waɗanda suka aikata mummuna ta fuskar wauta suka yi kansu wauta suka aikata sabo sannan suka tuba min karibin wato a kurkusa wato ba su yi jinkiri ba suka tuba a kurkusa to fa ulaika tubu Allahu alaihim waɗannan Allah zai karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne mai hikima sai ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara a al-maut qala inni tubtu al-ana wal ladina yamutuna wa hum kuffar amma babu tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai ɗayansu wato ba su tuba ba har sai idan mutuwa ta halarto ma ɗayansu sai ya ce ni yanzu na tuba hakanan waɗanda suka tuba suna kafirai ah, ah, waɗan wato kun ga Allah shine sai Allah ya ambaci lokacin da baya karban tuba mutum ya jinkirta ya ƙi tuba har alamun mutuwa su zo ma mutum haka zalika akwai daga cikin ayoyin da suke zuwa ranar alkiyama a alamomin tashin alkiyama waɗanda suke manyan idan suka zo to allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi tuba ba a lokacin shine idan rana ta fito ta yamma ta faɗi ta gabas wanda yana ɗaya daga cikin alamomin kusancin tashin alkiyama wanda idan mutane suka ga wannan alamar to kowa zai yadda da Allah kowa zai imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata cewa abinda Allah ya faɗa gaskiya ne amma a lokacin wannan imanin ba zai amfani mutum ba Allah ya ce yau mai ati ba'adu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a ranar da sashen ayoyin ubangijinta suka zo to rai imaninta ba zai amfane ta ba in bata kasance ta yi imani ba haka nan in bata aikata komai ba akan aikin da ta yi imani da shi to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ba a karɓan tuba idan wannan lokaci ya zo allah ya kiyashe mu allah ya tsare mu da ganin wannan lokaci to hakika tuba a yana buƙatar wato yana ana neman mutum ko ma ka yi laifin ko ma ka san laifin baka san laifin ba ka nemi tuba zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku jama'a wato yana kira ga al'ummarsa tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marra domin ni ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi a kowace rana sama da sau 70 saboda marra 70 wata ran yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirga masa rabbi firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim ya ubangiji na kai mun gafara ka karɓi tuba na hakika kai mai yawan karban tuba ne mai tsananin jin kai wannan zuke sai da ya sau ɗari sahabbai suna kirgawa to haka ake son mutum ya tuba daga abin da ya sani ma daga abin da bai sani ba domin koyaushe mutum ya tuba zuwa ga Allah to yana daɗa ƙara taka matakai na ihsani ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake so a gabatar yayin da za a yi ayyuka na gari kamar idan watan azumi ya zo daga cikin abin da malamai suke janyo hankalin musulmi su yi a cikin lokacin in azumi ya gabato tun kafin azumi ya zo mutum ya tuba daga abubuwan da yake aikatawa na sabo ya azama cewa zai yi aiki nagari ba zai sake komawa sabo ba to wannan sai ya sa allah ya buɗe masa kofofin karbuwar aikinsa a cikin watan azumi ya masa muwafaka da ayyuka nagari saboda ya shiga aikinsa da tuba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan za mu fara sallah addu'ar istifta addu'ar budewa da yake yi ta kunshi ma'anar tuba domin yana cewa Allah ka wanke ni daga laifuffuka na kamar yadda kake wanke tufa a fara daga dauda to Allah ya sanya mu a cikin masu tuba zuwa gare shi kuma Allah ya karbi tuban namu kuma Allah madaukakin sarki ya tashe mu ranar alkiyama tare da bayin Allah waɗanda suka tuba daga zunubansu sallama wa baraka ala abdihi wa عبده nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To jama'a da haka muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya. Abin da ke sa a aje shi ba guda ba farko larura matsananci ya gudu ba akwai tafiya mai tsawo ba yar kaɗan sai ku bugun jinnu da hauka ba zato ba so ta